الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاشدة بوتن شدا وتن جماد الثاني لجرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يا بدري arba'in da uku Allah ta'ala muke roƙon ne mana da shi da mawafaka a duniya da lahira don ƙarfin sunayensa za a tashi tara jimul ulama iku wato tarjamomin malamai da suka gabata kenan ala ra'asihim ibn al-qayyim al-jawzi da babbansu da bada ibn al-qayyim kuma jama'a al-allama ibn al-qayyim wato rayuwa da tarjama na ibn al-qayyim Allah ta'ala yi masa rahama nasabuhu ya tabbata wa nisbatuhu da jinginan sa a ina aka jingina shi akwai bambanci tsakanin nasaba da nisba to dai ibn al-qayyim huwa al-faqih al-mufti al-imam al-rabbani شيخ الإسلام الثاني أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم شيء أنهم hakikatan da cancantar kalmar masanin shari'a ne kuma ya kai martaban mufti al'imamu rabbani abin koyi mai ba da tarbiyya shekul islam da musulunci na biyu bayan ibn taymiya sai ana masa kinaya baban abdullahi أنا يذكر لك به شمس الدين فكرنا ألقابني وجنة الفقيه المفتي الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني أبو عبد الله كناياتي وقفنا أبو عبد الله كان شمس الدين بحثنا نظام da saboda kanan wa'in san bukata da kwakwai duk haka ishe ya cancance su fakihi ne mufti ne imami ne shekul islam wancan baje duka wannan kinaya da lakabi amma asalin sunan fa na yanka muhammad bin abi bakar bin ayyub bin sa'ad az-zur'i ثم دمشقي السهيل bibini qayyim jawziya sunan kana yanka muhammad ah, lakabin babansa abubakar da ba ayyo kakansa nan da sa'ad bisba garinsu ne azzawai sun babbi maski wannan nisbar ce amma ya fi suna ya fi fice da ana faɗin suna amfan shi ne ibn qayyim al-jawziyyati da gairahu ba wani wannan ba khilafan lil kawsari sabanin kawsari alladhi ma barahu bi ibn zufayr wanda ya jefe shi ibn zufayr wato yanke tuhumta wai ɗan zina ne daga wanda ya yi malami ke kai to kaga wannan magana da ya faɗi a ruwan sanyi in an kama mai magana dole ya masa haddi tun da zai ka shi ainihin ɗan abubakar ne an san baban shi duk duniya ta kuma ban shi sai dai wancan kawai masar rancin shi ne zai tafi yasan magana wannan kenan da haka na saba da nisba sun fita ولادته أيضا ابن القيم ابن القيم الجوزية ولد رحمه الله في الثلج من شهر السفر عايشه آه، شيء أشكرا أنا في الثلج البقي بوقع السفر سفر الخير شكرا قليل شدة لا تفعل شكرا دوشي نيفر Eh? bakwai ka goyi bayan abokin ka ne alhaji nawa ne ka za a ga yanyi wata mu ta taka musu burki a ranar ɗari ko kwanci a musu da an kun da ko kaɗan sai bukun ka arzai zai zama mu gari shi idan ka yi wabu lissafi ne biyu a tara da biyu hudu ne to aka ji to wani ai ta yi a wannan magana kuma nan mu da shi yi sa da amma don ba yana faɗi wa kamar ne da ga abin da shi sai ce sai kan mu kaɗai ya ba ke ce kai ba fa mu kaɗai da ba akwai mutanen da suke abubuwan kuma da yawa irin mu da za ka dinga na mu kaɗai ma na yi shan magana kuma na najeriya a gargari da kuwa da ba fi shewa su man kan hudu tsinkin kan wakil magana da shewa su man kan hudu to yanzu kan da ilimin wannan littafi sai ake littafai ne na zamani wannan ba littafin zamani ne ba to wannan kenan sannan kun ga mun samu aihuwarsa da cikawar aihuwarsa ba da cikawarsa ba usratuhu wa mas'atuhu وطلبه للعلم nan ana maganan fa mana tushen gidansu da fa da kuma yadda ina nemi ilimi saboda domin kullum abu in ka dogo daga tushen za a gane ta kai wannan abun ba banza ba da shara ibn qayyim al-jawziyya ibn qayyim ya taso fi jawin ilmi a yanayi na ilimi wato gidansu gidan ilimi ne anguwansu anguwan ilimi ne amma dai shi ma mai ɗaha ne da a lokacin tabbaban su babban malami ne da ya tafo ya fara magana ainihin akan ilimi aka fara cewa an fara kaya kaya ta tofu in ji masu kirarin hausa in an kashe mai gidan kirarin ya kasa za a dinga masa kirari an fara kaya kaya ta toho ta toho to wannan shi ne kayan kenan ana gaba ban ya mutu shi kenan sai ga ɗan ya zo ya dame shi yadda na ɗan kuma yadda muka magana ƙayyar wanda ke tsaye da makarantar jauziya kuma a ce maka daraktan jauziya ba don sa makaranta ce دايركتو مكرم في الجوبية تقول أكون دايركتو أنا دايركتو بل لا أوان كذا منك باشيكا إن إيه الجابون في أكا يقدر يأتوك يسونا شيكا بي شما ريكا بكرم كذا في جوية علمية في كمس والده أجابون ما هيتين في تاسو الشيخ الصالح سن أنت نفع دي بكرم كذا فقال في مصر أنت الصالح أي الشيخ, الشيخ الصالح قيم الجوزية شيني شو قبل مكرن الجوزية هي غما أنش لم دارت الجوزية تنجوزية يبقى الصالح كاكا تيحظة ما نعي أكا تيحظة ما نعي أبو وقت كاكا بكر أيوه ما نعي لا قبيني da ka ne ko da muna muna so muna sa abubakar amma abubakar ba suna ne ba da ka ne baban bakar to haka ƙarshen da bai da ɗan daga damu shi wancan kaga abubakar na asali suna sa abdullahi abubakar na asali suna sa abdullahi amma abubakar a kasance ya zama kamar sunan shi ba ma kowa ya san sunan shi abdullahi ba وكان دائما في عام خلف ابو بكر كنايه اضعاف الانصاف الصالح الشيخ صالح واخذ عنه الفرائد وليس كويداد إذا كل يتصل مع سينا رفض هذا يسعى قبا أنا إن يقول بي أقابه أكا إن يسكن قدرين أو أصاب قبا إيه أصالح إيه شيخ صالح بحجي يعني kuma can alaƙabinta abubakar a tana ya kai da zakarta ya zakarar kutubu tarajini littattafan tarihi sun ambato mana ba da a faradi operatihi ɗaiɗaiku daga cikin 'yan iyalan gidansu ka ibnu akhihi kaman ɗan dan uwan shi abin imadu imaduddin ismahil ibn razin رزين الدين عبد الرحمن الذي اجتمع أكثر كتبه كتب مكتبة عبده wanda shi wannan ɗin ɗanɗan wannan na sai kuma ya gaji mafi yawan littattafan mutansu wanda ba ɗan wansa ne wa abana uhu ya'yansa akwai abdullahi akwai ibrahim وكلهم معروف بالعلم وطلبه وعرف عن ابن ابن القيم الجوزية رحمه الله عن صوانا تالكي ابن ابن القيم الجوزية آه، عرف آه، عن ابن القيم الجوزية أولا عن فنش دماتي كوي أقابك على aljami'a na kafewa fi talabil ilmi yana da kafewa a kan neman ilimi ya dai talauci bai kwarashi kuma haka ya kamata ɗalibin ilimi ya dage kada ka ɗauka babu mafi yawanci wanda suka karatun ku za ku gani ba su da shi amin fi talauci wal jaladi da cijewa da turgewa والطفاني بسنو قدري في في البحر منذ نعومة الصالحين غنجري بيداء وحيوعي ما داجر وإن هذا كما ترجع تحافظ أدري خاصة أنك كوي داجراني شين عين الجبل ومن ترجع تجلد منذ نعومة الصالحين ها فضل قدري فصاني فقد سمع من الشهاب العابر من الشهاب العابر المتوفى عنهم يا كراتو في دين القيم في كلنا تنكرني عن من الشهاب العابر المتوفى وعند الله ما تتكوى شكرا ستعيش إذا دكت إذا بقيت أقوى آه، آه، قال رحمه فقال رحمه الله وجمعت عليه عدة أجزاء نادي جزئي بدامة إيه. أبي شدة كفإن بقي أي نا أقوى أن من تبعي كيف يحين وشي سلامات ورسل tun da kan da shekara na wata na tsayuwar shi to shi da ya fara karatu shi ya karatu a yau na malami lokacin aka ɗauke shi a kashe a yanzu ta ce na zuri yanzu ba ka ga imamu shafi'i ba shekara bakwai ya yi haddan ƙur'ani nonanniya bakwai a shekara goma ya haddace ya gama haddan muwatta da bakayanta kuma kakkamanta a ciki akwai wake-wake akwai sikihu da ya karanta akwai menene da ya karanta karance sannan maman shi ta sallama shi ya fara zuwa masallaci karatu ina zuwa masallaci man ba karatu ba a lokacin nan ne maman shi ya to shi nan da ya kaza na cikin manya ka koyi karatu abinda duk suke yi kai ma ka koya da dan sa da sa yana ta kai kakaka kuma karatu su zuma yawanci da kare mutum ya kai goma da yi wani abu ba ai ta gaba ba shi kamar da muke magana da azu da wani bawan alaji kuma malam ta ɓace mana kam yanzu dai sai dai na naka mana da cikawa da imani kawai Allah ne gafara ne ne ne ne amma ban san abin da kame mu to imamu shafi ya haɗa hadda a shekara bakwai hadda irin mai ƙwarin nan da ita yake hmm? mahaifiyarsa mota malik na da mahaifiyarsa ya da shi amma bai iya ta bai iya sake koyon ta eh aka fi jirgin malik yanzu ma ya sake kan kasa wurin wasu kuma da rage jama'a ne da kake karatu aka ce ko ba da yake ka nemo wani karanta jala muku sai to bani gyara karanta ka ji gare ni sai ke to karanta ai da fara karanta sai ke ci kamata ke karanta saboda da iya ajiye nau'in nau'in wurin kanta ba za ka ci karatun dan al'al saboda yadda ita ajiye karatun kaza kaza kaza kaza kaza kaza dan gyaran da ake dan kaza mai a ah, dai kaza dai kaza kaza har kawai aka yi kashe ji a arafa to nan ba su bin muna ibn to shi na dan shekara shidda shi ya fara zuwa gaban malami Hmm? mun yau zama mala ibrahim ta gama a ce kai dai mu nemi aljanna an ce la ta kana tsomin rahmatullah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a shi hmm? kafin shekara da kenan nan da duk kan kwakwale muke shekara shida da lokacin kai ce karatu wurin sa yanzu ka ga ai irin wa'annan mutanen ne ya samu ka kirkira makarantar ta ɗari a ɗariƙu kuka nan amma ko lokacin da ake magana ta ba ma ta ɗariƙu don sunan ta bai bayyana ba ka ce to me zai sana ba za mu ɗabbaka wannan ba mun karanta jera su a cikin tarbiyyar aura in muka ce to yanzu me zai hana me zai hana ka ce eh ayi ai nake a'a kun sun kada yaro fara kanta ce za ka shigo ku sau da haka nan kuma ya ba da ta ɗaya tak sauran kai su makarantar boko kada ka asara su wannan ko kai asara sarrafa ba komai saka ce iya eh eh kuwa da tafiya ta fara tafiya ainihin sai ga abu ya ga wani ke kai ni duka za ka ni ana wurin su ce haka wanda yake shugaban mai lura da makarantar gaba ce da duk na ya fasaka ne kuma a fasaka na kuma turanci shi koyarwa daktara ne na turanci a falsaka ne shi ne wanda ya fara rikon makaranta ya ego ƴaƴansa duka ya zuwa ce wannan turanci a wata ya ce ba lissafi ne da harshe a shekara uku za mu iya baka shi za mu iya baka ilimin firamare a shekara uku yanzu su haɗa haddan ƙur'anin har suka iya haddan ƙur'anin ainihin ba a iya a shekara uku za a ba su bokon da za su je firamare kuma an yi haka da yanzu haka magana da ake yi yana can yayin da aka dinga koran yan waje da aka tafiya da tsarori aka ci a nemo musulmai to shi sun tafi shi yana can yanzu haka ba kan ji labari an ta kwanaki ya zo a ko zai zo ne wani a kan wani ƙarin aure amma dai har yanzu ban gan shi da ido na kuma yana a fiye da yake da can gaba قال رحمه الله وسمعت عليه عدة أجزاء جزء أي دا يوا أورانتا عدة جزء كذا جزئي كذا مجلديته ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه إذا كراتم وانا علم بيدات بمضمي أبن da بسجر السجن واكرام المالية له كما الله يكرم الأنفاق رحمه الله كان إنك كنت جمالا إنك تحتم شفاك فاك ون ذاك كان بيجي وبهذا يكون قد بدأ الطلبة لسبع سنين وزن شكرا بقي كنا ainihin abin nan tun da mutuwan shi ne abin nan ko a sinina ainihin magat wa halawatuhu ta kai tafiye tafiye tunda duk wanda ya nemi ilimi to za ka kafa ne ya yi a wace ya wace kun ga kuma ta rigilatun shafi ya yi tafiye tafiye wurare daban-daban shi ma ibn al-qayyim ba ba shi ya ba قدم ابن ابن القيم الجوزية رحمه الله القاهرة يا ذو القاهرة غير مرة ba ɗaya ba ba biyu ba wa nazara ya yi munazara wa zakara ya yi muzakara da malamai kusan shi sai dai abin da aka karanta su fafafa a kai a karanta a yi nakali a tafi wa kada ashara ila zalikal al-makarizi malam makarizi ya yi ishara zuwa ga wannan wakala wa qadima al-qahira ghayra marra ya zo al-qahira ba ɗaya ba بعد الله وقال في نيوم الكريزي انكنا وذاكر وذاكرت مرة بعض الأساء الطب بمصر سنو المعاورة وصوبة في الكتاب مصر sun zauna da manya-manyan masu maganin yasar da kala wa kada jarat li munazara mun yi ma'a akbari man yushiru ilaihi rihu mafi girman wanda ya huda ke nuna bil ilmi wa ziyafati yahuda da yahudin da ya goge a sani bangaren magunguna da liyafa da kafin na da shi ne mai ɗibba kawai a rubuce da masu zaɓin da ba ya wace masa wani kaso na magunguna وزار بيت المقدس كما يجي بيت المقدس وأعطى فيها دروسا يا بعد درس دامة شيء ونقل مصر أما يجي سن يا كوير جماعة كان كل ومثله لي قلته أن في الكرسي يعني يبقى من مثال كرنكينسا أبو مسعود irin abin da yayin da kuka yi muhawara abin da ya fa'idanta daga ibn qayyim wa kana rahimahullahu ibn qayyim kathir al-hajj rihilatun yana yawan zuwa hajji wal mujawara yakan je makka yi jiwar jiwar shine ka ɗauki ni lokaci wata ɗaya wata biyu a ɗakin Allah kawai kaga da ganin in kaje duk karance karancen da kake so kai da dawa fi da mene ne yakan je ya zauna kawai don tsagoron haddace haddace da ya kai shi akwai littafin da ya samu haƙurin kuma ga fi ba a kutubihi ya faɗi a wasu littattafansa na ji akwai lokacin da ya shiga matsatsi ba abun da yake ci sai zai karanta fatiha shi a ruwan zamzam ya karanta fatiha shi a ruwan zamzam a haka ya rayu ya samu dogon lokaci a معروف هذا ابن رجب وهج مرات ياي يهدي تيوة كثيرة وداور بمكة ياي جبار مكة وكان أهل مكة كم مكة فانكفن يذكرون عنه من شدة العبادة مدرنا مكة كان في كما في عبادة أما في الله سنة بعد الاعبار يوم بكتبه a kullum inda ka juya ka gani da ka gan shi a tsaye wanda inda ya gani sai dai na kan tilawa ina tilawa ko ina nafila ko ina rubuce-rubuce ko ina tsawafi ya kasara su tsawafi da yawan tsawafinsa amran ya ta'ajjabu minhu maktabatuhu laburarensa yana da dakin karatu inda ya haɗa masa littafai kana ibnu ابن قيم الجوزية رحمه الله بالجرم بجمع الكتب يا جربت ذكر لتتفي وهذا دليل الردمة الصادقة وهذا شيء دليل بين تزكية للعلم بحثا وتصنيفا وتصنيفا وقراءة وإقراء إيه يبقى تصنيفا وتو أنهم دليل دليل الرغبة فبدا السبعة الصادقة ilimi nan ka ga duk neman ilimi ka ga tashi na farko ya kamata ina da littattafai ba za ka shafar da littattafai akwai masu mutum na littattafai ya ba da su sadaka to me kai ka dai yi wasiya in ka mutu a hajjaka da ka in ka ba da littattafa mai zaka yi da shi ne muka suka ce ainihin daga cikin menene mutu zama ba littafi ana muzakara raudatu ne a ba rauda ne ba eh? a rauda aw rawdatul ukala kace na raw dauka rawdatul mutakina sai ke rawdatul kala kana ina aka yi sai baka to rawdatul ukala ne ke kenan na yarda rawdatul ukala ta kindu ana faki sai mutum abin da za ka yi littafi duk da za ka kakkara da ba littafi ko ka kuma da abinka kai ka fi dole karatu nan bai tsallake wuri ka ba ta rubuta rahoton na yarda بحثا وتصنيفا sannan wa kira'atan da karantawa wa kira'an da karantar da mutane yana da juriyar karantar da mutane ya zaharu dalika wannan na bayyana fi gazaratul ma'addatul ilmiya tarin ilimi da yake da shi fi mu'allifatihi ne ko littafi aka rubuta littafin tsarki سيقرأ تقف للشيخ الإسلام القيم الجودي ابن القيم الجوزي كتكاي بدأ باللتاف إن شاء الله أقول لك إذا كنت وانفنشي والقدرة العجيبة هو إذا دا يلقو دا داما ما ماشي على حسب على حسب الأدلة نتعرف لديه ومن جميع تفضل إن يفارق هذا الدليل يكون بديه وقد وصف تلاميذه فجمعهم الله مكتبته فأجازوا ɗalibansa sun siffata maktabarka kuma sun kawata siffatawa قال ابن رجب وكان ابن ابن شديد المحبة للعلم هنا ده أنا نصب كراهه wa kitabatuhu da rubuta karatun in ya ji mas'ala zai tafi wa muqala'atuhu da bin karatun muqala wa tasnifuhu da rubuta shi bai za ka yi mamaki a ce maka alfawa'idu hira yake yi nazari yake yi wasu alfawa'idu dubi fawa'idu na wanda ya riƙe mana wuya aka tarke na alifin jelisi kuma dai aka shiga ta nan aka fita ta yaushe ka da yi ka ji shi sabo nazari yake da daddare da yaushe ma yana nazari da ɗan alƙalami da in ya duba ya duba zai dawo kawai zai ci gaba da rubutu wannan matsala ta taso kaza kaza kaza kaza kaza kai zai ta koma karanta da ya dire ta ya ajiye ta kaga wani ai ba zai haɗu da abin da gudu da sauran ruwa wai duk ɗaya ɗaya rubuta tara duk ɗaya ne tara su hmm. kamar yadda wancan na gaba aljawzi shi kuma ya rubuta kaidul khatir su sa idan kana da nazari kai ko mai kafa wa sunan naka duk ka tambayi dama ban yi ba na riga na ce amma kai da sauran kasan kwakwalwar ka shi da ma bai kada su sa dole kana yi kana karatu kana yi wani lokaci kana cikin sallah za ka ji ba sama sallah ta bayyana maka ana kama Allah sai ka tafi da ɗari da ka tafi tare ka fashe rubutan ka ajiye ta wani tarawihi maka na alkutubi da malakan littattafai santa ayatanta kokari koyo ake a zauna a kako karatu kuma aka mutum zai zo ja alkalami babu littafi haddace duka kuma ne nuna mana tal lamarin da a'a ai muhawara hira ake kawai kamar labari la wakatana min al-kutubi kuma ya mallaki littattafai ma lam ya hasul le zairi abin da bai taɓa ga wannan haba wa qala ibnu kathir shi ma talibin ne ibnu kathir ne وقسم من الكتب يعمل لكن تتقي ما لم يتهيا على غيره اظن كده مو معنى يا هذا اللي تتفاوض ان انظروا معنى ما يأنسى اذا فسيجي في الوقت يجب ان تتفاوض amma ta kan ne dai mai ishara yi kan ba fahimta nake ba su dai mai ishara yanzu ka kwatanta littattafan ka da littattafan gidan gai ka kai ko bisa dubu hmm? a kasa littattafan sa ɗaya bisa dubu sun ga taɓa gida ba amma sauran manyan malamai da ake jin labari ake menene da ɗaliban na faɗa inda mai magana ibnu da ne jinkito ka samu littafi da yawa a ce kana da ɗaya bisa goma littafansa wannan ku shi ne bukan gamiya hmm? eh eh akwai su a gaban littattafan kuma ka tuna a wancan lokacin ba zamanin yanzu ne bugawa yake ba galabiya ko da ka rubuta ko ka bayar a rubuta maka ka biya to ka san ku a lokacin littafi zai biya amma yanzu kawai littafin za ka yanzu kawai sai dai ka je rubuta misala ko ta misala ne duk da an saye yasa da jarari a daga dafa aka sai kusan da misala dinari ashirin misalin dukka kofin wanda aka kai shi gaba daya babu shi a garin a birnin kuma headquarter musulunci a lokacin tun lokacin abbasiyawa ne babu ita gaba ɗaya to malamin da yake koyar da ɗalibai ya samu kofin abin da aka sai wata a makarantar aka ajiye zinariya a ashirin sama da miliyan kafin sun lokacin addini ne gaba yanzu an yi kaga miliyan sai dai mutum zuwa mota malamai ma da fan da suke na sai mota ta miliyan ɗaya kuna so gida na miliyan ɗaya amma ba magana na so littafi na miliyan ɗaya ko a yanzu da kuɗi suka zama abin da ba aka ce kan da kasuwa kurmi da miliyan ɗaya za ka ɗaya bude yawa hmm? da miliyan ɗaya kuma ke yana da miliyan ɗaya kuma ta riga gaskiya ne ba ka mahaifiyar mutum ta zauna ta dinga rufe kuka yanzu to littafi miliyan da an kashe kuɗin ka banza akwai yaron da zai gina makaranta a garin su iyayensa suka ce kana jin shawara hake to yi muna baka shawara fara gida ta ko. Isha, kuɗin da na ya ba na wani ba. na roƙi nan na ce zai je gidan makaranta sun tara ne wannan sun tara ne wannan sun tara ne ya kama da yan kudin bo wani ba mu da makarantar islamiyya nake so in yi makarantar islamiyya in yi ka nake to da baka jin shawara da kai abin da ke to aure da ake ne ike ma aka je an fafa je masu sai masa yi islamiyya su yi masa aure yace to ai shi bai saba ba sai ka kuma to yanzu ta tun da ka saba ba ma a ainin ka kai abin da kake so yanzu mu yanzu mun cire hannunmu da daga gare ka in kuma ka za ka bi shawara yi ka daina wannan abin ka zo ka shiga da sana'a ya fai karatu zai iya tsayawa a aji ya koyar zai iya kafa makarantar irin wannan firamare namu da muke ibtida'i zai iya yi ko yanzu yana rike da shi amma za ka ga masa a wannan abin da kake ka bashi ka zo ka koma sana'a ko dai ka tafi dafo ko yankan farce ko kamar a wannan aikin gwamnati da kake ka ba ka rayuwarka a banzar da afuwa wani sun kai kaza ga afuwa wani sun kai kaza sai kaji je ka dauke shawarar wasu mutane je koyi Allah ya yi Allah sauke ji kaman ka kaman ka ga kace to ai canji ga wani kai ke ne sana'a ne ka ni wannan yanzu ka yi sana'a abin da ke kamata ku fara kuɗi ku gina makarantar ku ko malami ya zo ya koyar da 'ya'yanku yau da ɗanku ne zai gana ya koyar da 'ya'yanku ko ɓata ne zai ɗan da ƴan garinsu an san baban shi an san baban shi an san kowa na shi yanzu ina da ilimin da zai kai in bai da ilimin ku je ku tambayi jama'a gari su gwada shi a ba a ba shakka da karatu tunda ma shugaban malamai yana kiran shi na ta yi haƙuri haka dama da awa take ta haka da awa ta gada su malam dole ya ce muka zama haka hmm? wannan irin wani abu bai samuwa ana an kai wajen ina ne inda su kudu ne ko ina ne bai samuwa kudu mun kai wajen sa haka gajar ta za ka kwata da ta za mu zo suna murna mu alamin mu malamin mu in kana zuwa kana kwakwarar su baka cikin majalisan majalisan doktawa majalisan sarkin ma ya hau karan in sa fashe majalisan sarki amma nan wai ya ke gada gidan hawa ke ka ga ka je ka kama sana'a yan kudin da ka samu ka gina gida amma ba za ka sa ba ke ke abin da kike so sai shi zai sai ma littafi akwai da ban boko yanzu ina makarantar boko ina kaza ana neman littafi na ɗari uku to za a fi da littafin ɗari uku ta ce shi za a samu kuɗi da yaran ka kuma su yi su yi iyayen sai musu garci a mene ne littafi za a zaɓi kwashe ya za a yi da shi وقت من الكتب ما لم يتهيأ لغيره تعطيل يا رجاله تعطيل عشره من كتب السلفي والخلفي قلت ومع هذا ضد ونم فكله ومع هذا كله يقول بتواضع الجمع إلى مدنا ده أفكم تدكي بحسب بداعتنا المزجاة من الكتب إذا ما yi لا ce أنا أكمل mu yi daidai da rufasshen iliminmu wanda yake gauraye daidai kame-kame muke kai masa ku za mu zo muna magana ne daidai da ɗan kame-kame da muke yi na littattafai mu kama nan bukace kame-kame kake yi ko mun gane bari da ke yi shuru idan mutum sai maka Allah ya gafarta mana in banda ba don ka san ta oho izgilanci ya kai izgilanci kuma yanzu a kai na yake Kana ba iske za ba wani tsarsana ce bi haka zai bi hmm? ba a kan yalmur ya ce min alkotobi kuma ne sai ba a jima a kwashin da a wancan kaman ta ne a malikwai ya ce ce ɗan abubakar jahili ya je a kan masa tsawa ɗan abubakar ko zage shi ya dace da zage dan abin da ke da shi komai ba ka manta a malin kuɗi a kawo ta gaito sai fa ina aikin kansa da kansa dan abubakar shi shishige da je ya kama ka ba kuma ya san bai cancanta ba eh eh ibnu kasir wannan wanda ke da littafin tafsir ibnu kasir tsarin ibnu kasir ne na na kwace yaron ibn qayyim ne wa rahimallahu shaykhahu Allah ya ji kan malamin sa shaykh al-islam ibn taymiyyah al-qa'ilu man nabbara Allah qalbahu hadahu ma yabduhu min dalika duk lokacin wanda Allah ya haska masa zuciyarsa hadahu zai shirya kan da shi ma ya bari min dalika abin da zai kai shi daga wannan wa man a'amahu wanda ko Allah ya makantar da shi lan tajidu kasaratul kutubi littafai ba su daɗa masa komai illa hairatan wa dalalan wa dalalan ba ga ta dawo kan jirin kullum ta kowa littafai da sunan na jirgin na da amma Allah sauƙaƙe misalin mujallar bai ta ba ta shirin ha a laidan ka ba a cire shi ba yadda nan shekara da shekaru a laidan ka ko fare shi ba fare shi ba ko ta kuran ko yawan ka zo gogewa ya fare ba shi ba mai fito ga samu lokacin ba lokacin da za ka bi ko kuma da lokacin lalaci da mutuwar zuciya ya hana mutum lalaci da mutuwar zuciya shekan ya raina mana hankali da zan ya raina min hankali da ni kaɗai kila muna da yawa amma ba kuma da yawa ne zai bari shi da cikin kwamfashi wallahi ba kana fara karatu kana rufa ina za ka ka biyo yiwu sai abin ya tsaya da ba kai in kai gaba ba ka san me ake baya ba in ka koma haka ta sake samun ka shi kenan sai ka kawo kanka uzuri ka ce mun ba ke nazarin nan ba zan kwanta dan hoto ba za ka tashi da ka ji ana Allahu akbar Allahu akbar ka ga yanzu karatu yana kare kai hmm. ba abun malam ba jinin jiki ba ne malam mu kawai ka yadda mun mutu ya je wata hikaya ban ganta a rubuce ba yayi rabu amma ina da inda zan tuna amirin dini ne karanta mana ita lokacin can gigin yi masallacin sa ake cewa eh, bello ya je yana neman fahami a wurin dan hodiyo yana neman ya ba shi fahami maganin karatu sai abdullahi sai zai ga babban kasa karba zai gan abdullahi abdullahi kanin amma za ka buɗe zai bayan isha ya je ya bayan isha ta da ɗansa ne ya buɗe ƙofar ya shiga assalamu alaikum babba kakanin shi bai ba sai ɗauka irin mulkin nan ne na uba kafin nuna yanzu idan yaro ya sallama ba ka kula jibar taɓa wani ko ta ka jira sai ke tun da ba ka so da lawa ya taɓa wani na lura a yadda lokacin ka isa ha a ce ana kiran ka ba ka ba a kula ka ba ka kama hanyar ka tafi kiran ka ba ka ce ana yi ki za ka kwana nan dole ka kwana wurin amma yanzu lokaci assalamu alaikum wa alaikum assalamu jirani kawai in ya zauna ya daɗa da shi ka manta ba dai tafi gida sai ka dafa shi ko kuma kanan abdul gullu aka sai kamar da ne dubi zai faɗa mana ni yanzu in ka karanta ba an shi ba yake ya tsaya ya tsaya malam bayan isha sai da kai salatu ko kallon shi yi ba bai ta mutum ke magana bai ke magana ya kace fitila ne an tsora ta akan littattafai kowanne wurin ya zo da fitila ta musu da kanta sai a aje ta sai a mata kan daya ita ma sai ta kare sai a mata ta da ci fanfalce sai ta gama har aka kira a salatu bai gama ba ka ka ji ɗauke ka biya da yi in ji yi ba kula shi bayan ga fitila a na dawo ne a kenan yana tsaye a aka aka tafi aka je aka yi sallah a subahi ya je ita bai gane ka koma ina gina ya ka uku aka ce masa wawa har yanzu ba maganin karatu ba maganin karatu yi ba ta nuna kawai ya ci kawai za ka samu karatun kana shayar rubutu ko ka da ka kawo hudu ka kiwo ka hudu za ka yi karatu

ta zauna ayi a wani ku kawai kafin nan da rana an shiga littafai ko ta je ta shiga a ɗaki daura ba ta fata littafi ba a ɗaki ba a rufe shi ba ba yi ba ɗauka matasan babba iyayen ba taskira ake ajiye kuɗi ko nawa ne in an buƙatar sa kana a ba zai rufe ba zai rufe kofa saboda wani idan ka rufe kofa saboda kaji kasa shiga kuna kashi amma da ka rufe kofa ne ba ta a ɗauke maka wani abu yanzu ko in mota ne kana fitowa dama kana fitar daga za ka duba gilas sannan ka buɗe ainihin in mai kulle kafa ne ka buga shi kenan ta kulle kafa in ba ka ba za ga aika aika a haka ma akwai mai da zai zama kulli buɗe ake in za ka fita bayi sai ka kulle in kuma ka wata ba to ka kulle ma an zo da makulli a buɗe to an gama shi littafa an rufe ɗaki da ya fi dama ya fanfan aikinsu da gudu Allah ya sauƙaƙe su duk da ko da za ku iya yin haka sai gaskiya hmm? sama da yadda suke neman duniya har yanzu kama a kan wannan duniyar muka tafi a gaba kuma da kunan hatta duniyar malam muna so mu ganta ne a kyauta ko duk da muke neman duniya mai isa har yanzu ba mu kai yana ba damu yi ko aiki mutum je ko bin je ya fi san mai na ake samun kuɗi a ciki wanda wuri na ake samun kuɗi a aikin nan ba wanda wuri ne da muhimmanci a rayuwar mu ba ina za a samu kuɗi ina za a samu kuɗi a aikin amma kuma inda babu wahala in ana samun kuɗi in dai da wahala to mutum ba da wannan wurin ko aikin gwamnati ko aikin da ne ne wurin arha ake samu in a ma'aikata ne aka mutum ya fi son kwallo gwamnati mutanen mu suka je a ma'aikatan wannan yan cana mutum ya fi son ya samu karkuwa wurin babban baturai ya zama aikin da bude kofa. ya zai koyi barcin eh shi ma na jin turanci da waɗanda turanci ne shi kwanjin sa ne ba zan shi kare duk da koma ya zauna kaga mace na da kama samawa in akan hanya ne a ba shi wannan intanetin da aka hannun ku tafi a hankali ku tafi a hankali ku bi hankali <laughs> an yadda da shi amma ya shiga inda injina yake inda zai iya irin yadda ake kafa da irin da kafa ake bugawa da mene da kogon yi karatu bai ya san irin abin da ake haɗa a wurin bin isa na aka tsere wannan kafa mai kama da kafa ta ce za a ce masa ai wannan kafa ke nauyin ta kafa ne mene ne ta kafa ne irin wannan kafa ita ne ta irin ta kana ta da ke da irin ta ko ina. karshe kana iya nisa na yanzu abin da kake je ka kwallo da rinki ba je ka kwallo wani inda kaza yake kafin na jiwa kana iya ballewa ka ce kai za ka fara baka iya wani kai in ka iya za a baka to ma ina ya fi son zauna gefe ya zai karbi albashi ta babun shi ko ta fata ta ramu lafiya a dai ba ne kudin a bayan nan aiki masahil da shi fitattun malamansa talaka ibnu qayyim al-jawziyyati rahimahullah al-ilm ala kathir min mashayikh min al-mashayikh منهم قيم الجوزية والده كده رحمه الله فيتكلم بدلا عن صعبه malami in yana karatu bai sauraron ba ba ta sauraron in ba sauraron haka ne eh? in ji kuma ban kana karatu sai dai ka ga ƴaƴan wasu kusa da kai eh? to ba ka zuwa sai ka ga wai kila a ce ma ɗan kina zan kila ka gaje shi wani ya zo wurinka ya goge wancan yana tinkawa da kai wa'incan kafa kafa suna tinkawa da kai amma an kaba ruwansu da kai kawai suna duba cikin mutanen nan ne ba zai ba su kaza matar ka za ta ke ɗaliban ka saboda duk abin su gida gida Eh? ne eh. haka yake haka yake ai an haɗa ne malamin ana raba shi da jama'a fa jama'a ma ana raba su da malamai kila kai kana tunanin kila an faɗa maka gida na fata ka to ni ma an je gida an ce kai ka fata ni malam da yi ba mace wani abu da yi rufa ce ka tazo tazo na ce ce da ci ta kai kana ya fasa ka kayi kaza kayi kaza to da gari da sai yau su ba su zuba kan ai ba haka suke da ayyan ruwa na ce awo ni na zula ne ake yi ba in je in gaya musu su ma an ce ni nake zuga su to ni ma an ce ko kuke zuga ni don magana ta fito fili ya koyi koyi muktar da ake ni nake zuga ku ku an je muku ni nake zuga ku ni na fasa ku ni na hana ku to ni ma an ce ku kuke zuga ni ki ji abin baki sai ki ce yaro in ba ta ta duba a jiki a ni ake gaya wannan maganar amma ba komai to haka na suma a sake su wala to ku duka da wannan alaka mu yanzu malaman yadda muke da suna mu ba malamai ne ba almajirai ne malaman ƴaƴansu ba ma ganin su a gaban malaman suna jin gori suna zuwa kuma su shiga layi kamar yadda kowa zai shiga layi suna kokarin hadda kamar yadda kowa ke hadda suna amsa tambayoyi kamar yadda kowa ke amsa tambayoyi to ga shi nan kuwa dama kawai dai in kana karatu ana gida ka mutu a wajen gidan in a gida kake a rufe makaranta in makaranta kake kana bin da da makaranta ka aka mutu hmm? hmm? a kai kuma ka fadi a da. ga wani soja ne bai inji ilimin shi to yana tara ƴaƴan sanda ke musu littattafan kenan in na mutu sai ku ka kasuwa ku sayar haka yake gaya musu kuma abin da zalika da amma in ba su wani zai karanta tunda nan za a ba su ruwa ya dinga su kunkuni ya ta su in da gani ba a sallai ta tafan ba a ce ga shi nan ko za a sayar a ɗaukar jirgi kaza da jirgi kaza a haɗa abin bakin suke kuma ɗan jirgin malam ya ka bai san a jaza'u ɗin ba ai ga da mutum in yana da zuciya da wannan wallahi malam sai ya fashe da kuka eh dole kai kukan in ciki da yadda addini musulunci ya koma kafin naka kai in wannan na sa mutum ya mutu wallahi malam ya dace ya mutu wanda ya mutu saboda wannan baka ciki ya yi daidai ya nuna yana da kishin addini inda ake ba da karfin ka ga wannan sai ka ga ba komai a wurin sai dan wani shugunan dan wani shugunan dan wani hayaki hayaki anan dan wani hayaki hayaki anan na biyu shekul islam gudu ta yi yata malamin sani لازمه يا لي مصر وتفقه به يا قوي فكه اورنس وقرا عليه كثيرا من الكتب يا كرنت داما نلتفي وبدات ملازمته بزلتا ابن تيميه كتب له سنه رئيسنا عشر بعد سبعمائه تاني مكتب مشاهير hatta tawfiya shekul islam sakina ha Allah ya shekul islam mutakawa ina kurkuku sai kal a ta dimashka garin dimashka shekara ta da ishirin da takwas shekara nawa kenan sha shidda sha biyar waje kamar ta kujan wadannan nake ta wajen sha to sha biyar to jagada ce zai bala da nema da da kididdiga shi kaya zama ko kuka gaba kuma ka daji in ba zama da kokal bulaifa saboda haka nan kuma dai wani abu ne sha to ai ba mai mana mutuwa kan sha ka yanzu ka duba waye ya iya zama gaban malaminsa ba dare ba rana shekara goma ba zuwa kasuwa ba zuwa kasuwa ba zuwa aiki yana zaune da yana zaune gaban babban malaminsa shekara goma cin in ka tabbata da malamin nan to ba lafiya ke ce neman ilimin wata sahabi saban alfarisi duk malamin da zana wajen sa ya mutu wancan ma ya mutu na jin malamai uku ne a addinin kifarki na rabawa suna mutuwa to na karshe da bai zo mutu yake to yanzu wani ma za ka tura ne ga shi alama mutuwa na ta yi ita gaskiya iya sani na masu aƙidar mu sun ƙare dan mu san junan mu wannan na gari kaza wannan na gari kaza sun ƙare masu irin halin mu masu irin ra'ayin mu sun sai dai yanzu shawarar da zan baka akwai zamanin wani annabi da zai bayyana ya zo alamominsa da menene ɗinsa ya zo da take amma da abin da zai zo gari kaza saboda haka nan ka koma can gare in ya bayyana za ka gane shi da alamomin nan da baka yana fara kuɗi a shi ita ma yana tara kuɗin sa ne ba da wani ba ya samu larabawa ake musu gara kuma na a shanu na har da awaki ku riƙe ku kai ne garin ku suka ce kawo suka karɓa da tafiya sai tafiya suka ɗaure shi da igiya suka ce bawa ne sun amana kan cin amana sai za ka nemi ilimi da ka sha wahala ha yanzu zama ba ce shekara ba wa ai ba wanda za ka gaya ba kana fitar duk an yi magana kawai ko ka fara yi ko za ka yi wa sharri a sai yanka da kuɗi za ka bauta na mana sharri kowa ina zai ta ka wannan bawa da taurin kai yake wannan bawa da taurin kai yake haka ta yadda shi ya bi su ya zauna cikin yahudawa yana tabauta yana tabauta can sai iji ana hayaniya wani mutum ya bayyana wai yana ta shi annabi ne wai ta ba shi annabi sai a yi yake mutum da ce magana da ya ga annabi muhammadu ya kallon shi kyau in ce an tafi ta sadaka sai ebi dibi na yake na ga ku baki ne sannan ku da zuwa ga sadaka ku dan abun nan ba ku da kace sai annabi bisa Allah saka da alheri sai bi ka bai ke ku sai da daya kenan sai komawa shi gari sai ya zo da wani dibi ne kyau yake bawan Allah ga wani jibino na yi alkawali da ba da shi kyauta sai na gaba wanda ya dace da shi sai kai ga shi kyauta kuma na gaba ka kai hujjar sadakawa sai ya karɓa nan take sai ya ce bismillah mu sai ke biyu kenan sai kwata fashewa da kwallo sai eh, da kwallo ya juya ya kalle shi sai shi kanshi yana son yadda tambarin nan ne kenan ya ga ya kora wa tambarin ita kai kuma ya fasara balle ne sai ya ce ma ya fi wasa ya zai gida ya tambari sai ya kuka sai ce gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi shekara ta kaza ka da ba komai zai kasar da rubuta ma kwamfa suka ba sharuɗa masu tsauri aka zo aka je aka haɗu aka dukkan komai ya fashi kansa ya bayan sa gobar mai kama musulunci sun da ya mutu ya ake bin abubakar shi ma haka kuma ta ƙasa nan muna magana ba filifinci malami shekaru ba yana shi ba wannan hmm? <laughs> ne ba nan da ke ga wanda zai zana dinga ba ku karatu sati kullum yana nan in ka gaba zai da lafiya shi ma yana da ɗan wuya sai dai a faɗa da lahadi mai ƙoƙari kenan ka bi shi yana da karatu a gari kaza ka bi shi yanzu a je gari kaza ya gama karatun ƙasar bakar wannan magana kalame da ke ɗaliban shi ibn al-qayyim kai na ga na uku to ai na uku hmm? al-muzdi ko rahimahullahu yake hmm? eh, ko lambar na uku akwai da uku ta kafa wani ɗan ƙaramin ɗan tunda ana magana menene malaman sa ne ko kaga al-muzdi shi ma malamin sa ne rahimahullahu malaman sa dai uku aka kawo ɗaliban shi su ma sai da ake kaɗan daga ɗaliban shi Tun da ta faɗo manya-manya da suka shahara a duniya ibn rajab alhamdulillah shi ne wanda yi zangal mali wal jahi ya ɗaya ma da gaba daya kullum ina takardun al'ulum wal fikr na rasa inda zan biyo mu shi ma ɗaya ya kamata mu zama shi shi wanda ya sharhi uh, arba'una ya yayi masa wani sharhi ya fara ilimi a ciki amma dai ku duba wannan littafi dannul mali wal jahi yan takardu ne amma ba ya ɗimama mu har yanzu ka a shi za ka je ka abin tambaya ya ce eh, ko eh, eh, hambali ko sarraha bi annahu shaykhuhu babban malami ne na duniya amma ya fito fili ke shi ka ibn al-qayyim ba yayin sai kuma kala kaga da kansa ya sake cewa da ba kuma abin da kale ina ta wani malami na ne wani ma malami na ne wani ma ɗalibi na ne wani ɗalibi ne oh, da kanshi zai je ya faɗi da kansa ثم قال ولازمت مجالسه نالزم كده بمثل kaba القيم قبل موته da min sana sama da shekara bai zama haɗuwa da shi da wuri ba amma duk shi babban malami da in ka duba abin وسمعت عليه daga نادي قصيدته لقى فرق الحق في النونية الطويلة بقوة ست سنة أشكرا لها kamar da karatun su ba irin karatun ainihin abin nan ne ba lokacin harshen na nan kuma dama malami ne wajen baiki nawa tuzo shida wa ashiya da abubuwa min da min har. kaga shi ma ne zama ne ba dare ba rana sai dai in an tashi na biyu ibnu kathir rahimahullahu qala wa kuntu min ashabin nas lahu ina daga cikin mafi litintan mutane gare shi wa ahabbu nas ilayhi kuma ina cikin wanda ya fi soyuwa a wurin sa kaga tafsirin sa na uku al da ake magana malamin hadisin nan ko ka dawo kafa kafa kace mai kaba'ira rahimahullah ترجم لابن القيم الجوزية هم يعني ما بالتاف تاريخ في مؤتمر المختص بشيوخه موجم بالشدار ما صنع كما لما تبنيني جنبه نهضه ابن عبد الهادي رحمه الله كما قال ابن رجب وكان الفضلاء يقدمونه من يموتاني ما شاء الدين ما في ما درجة ابن القيم ويقتل ما كان له كابن عبد الهادي وغيره الفيض روض آبادي كان بكامة المهيد akwai wani dictionary motsar da ne wai alaji kan hasan hasan namu wanda gani nan ya je sai wannan ita kai malam na so littafi na so duke na rasa kansa na rasa jirgin sa gashi na baka Allah sarki hasan babu ina da wajen tafafa ne shi kama kala shaukani ثم ya فدخلها طمع آه، الشيكرة آه، ايش جت الشيكرة تقريبا كنت حمسين دليل فطمئ من التكفير السبكي وجماعته زيادة عن مئة حمد مئة كابن القيم ايه ايه ما هو كاي بقى kirba umma an sake da sai ce ban sani ba amma an ga muhammad bin abdul wahab dan awan sa gaba daya kafa ta ka ibnu qayyim hatta ya sarki da zabul bihar dukkan da rasa da dan sadaukar da rai kwatankwacin salon sadaukar da rai ibn al ne za ka gama bai sai kiran ibn taymiya ba amma irin da irin da aka yi sai kiran shi tun da hatta ba da ya biya ta kai ke shi da shekarun bulbul maram shi eh, abin nan don haka ta wannan da'awa lafiya da shan ibnul qayyim ne da shan ibnul qayyim ko da shan ibnul qayyim ne shi isa ka ga a wancan lokacin ba ta tsallake yunus in ma wani abu ne ma in kawai bincike sai ka ce kama kala shekul islam ibn taymiya au kama kala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Ka kaga dole a ce in dai na sunna ne ba a ba don wannan sunna da take yawo yanzu da shan ne inda a zamaninsa wannan ya mutu a kurkuku karatu karatu daga mafi ya ci a kurkuku kaga lokacin da ba su gwamna aiki ba to ka zai wa ibnu da yake da suna muhammad bin abdullahi a kafa gwamnati da shi da ala a din shi shi ne malamin gidan farautan kuma a haka su zaga lokacin yau sun faɗaɗa sun yi abu da suka yi alaƙa da shekaru ibnu ta. wa man manhajahu alaƙa da ibnu taymiyya malaminsa da kuma tafarkinsu da suke bi wajen koyarwa salonsu bata mulazamata ibn qayyim al fi li ibn qayyim al-jawziyyah ya fara lejinta malamin sa ibn taymiya inda qudumihi ila dimashq yayin da ta dimashq shekara ta ɗari bakwai da goma sha biyu wasu ila wafatin shekara ya ci gaba da ainihin litinta ku har zuwa Allah yi wa ibn Taymiyyah cikawa a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas. Shi za ka ce wani haza ta kone muddatu murafaka fihi. kuma fa da ibn al-Qayyim al-Jawziyyah li shaykh sittata ashara aman. Ai da zumun da bibi. Sittata ashara aman shekara sha shidda. Ila gaban malamta. Bakiya kilataha qariban minhu ɗan wannan shekarar shi yake har in ya je kurkuku dama ya tattara aya kaza tafsirinta aya kaza tafsirinta in ya fara magana kwakwakwakwa ita ta yi kaza hadisi kaza menene kaza lugga kaza waye kaza menene kaza ya gama ina fito sai rubuce ta ya talaka anhu ilman jamman وقرأ عليه سلوما كثيرة يا كرم تفضلني أكثر قال الصفدي قرأ عليه اكثر من المحرم بجده المجيب يا كرم عينه محرم لجده كعكانفة في كيبل كيميا وقرأ عليه من المحصول ومن كتاب الأحكام a kaga miliyan na yana ta um, amfani da littafin nan da haɗu wani da ke ta yayi na dama bai sun mara zai ba bai ɗauka ita ce ya ya kusa fitowa ba in ban da ba da haka ba da ya ƙara sa littafin da littafin ya samu sai dai me ya suna da littafin a wani cikin ya aka faɗi inda ake littafin littafin ibn al-qayyim ko da biya istiqama eh kama ai idris ta ba da shekara اتك اماني يعني. ما اتك اما اتك اما فهي لأي انا هو ما هو هل اتك اما تبقى لتفي هل اتك اما آه، هي كلام بس افعتام لسيف العزل وقرا عليه قطعة من الأربعين والمحصل وقرى عليه كثيرا من تصاليحه وبدأت هذه العلاقة هذه الملازمة tunda asalin ibnu ibnu qayyim sufi ne ya fara wannan jejin kansa da ke ibnu qayyim al-jafiyyati alaye da shaykhihi ya tuba daga sufanci ta hannun malaminsa ayyuka za ga dukkan sufi da shakka ibnu qayyim sai dai ko da za su bata rai su take waye su take waye shaykhi ibnu taymiyya kama asara yadda dalika bi qawlihi يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأكن لكم معواني جربتها ذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاها لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني wai an a wanda kutura inda wurin yake fatan aka min wa na faya ahalan biman kada ja amin harrana an tuna bai ke nawa wani samu na ka kafa mu wurin da samu ba ai suna kokari zuwa su gesa ne ko. wannan da dubu ta cika a kewan nan ba da kuwa suka yi ba nan a kafa zai aka faɗi abun wancan ba shi ba ba da zai suka yi ba a kafa ne wanda ya faɗi da suka fi da dabarar suka je suka leko ni kuma na zo na tamba a shi sun gaisa kafa daga eh, kaga dai da su salon alun bamu ina ma yin nazari eh? ba hasinu me yake la ba ina ga wani ai ina jin ka ka ka ci min duniya kyauta dama yan kuri kuri nan ne nake matsi hmm? na faɗa mana sadaka hmm? ban yi ba faɗa mana sadaka burge su bai da nan kyauta ba sai an yi kwakwar sai ma ai goni ne sai ma ga iya wannan makala makala ina ne Allah ya kama ku ba ku nazari ba yau da wani ya gan shi da mota ma na fara zan shanye mota ba ai da mu ke da ita ai na hannun za ku rika wuce ai na ai wannan na faruwa gobe wa eh idan akwai ba su ne kai ma nan ce ba su iyawa eh eh bai ba ana da samu kaka kabo shi kasa bai ya faɗi ba zai mana ke faɗi a mace ina bai ci ba hmm? ita to muje muje mu je karatu ya kawo ita ya jama'a na duniya gaba daya wallahi abini nasiha wallahi na rantse da Allah mai girma ina muku nasiha ga nasiha nan na ga muku gaskiya min mushfiqin daga mai tafarin ku wa ake dan uwanku a addini ne iwani mai taimakon ku akin lakum mai taimakon ku wa'annan kurfaye in hmm, kwasar da su na shiga ciki na yi bauta na yi bauta babu addini a ciki misalan Allah jarrabtuha za kullu huwa wa qatu da jarraba wa'annan jukka fa na fada fi tilka shibati na fada ta su na azabtu na shiga yanan su to za ta yara ni da ina tashi malam da na faɗa cikin mu suka takure ni suka tsaure ni mu bi hannu da kafa ina bautan su ina bautan su hatta ata haliyal ilahu har ubangiji ba wa wasu ya kawo min bi fadalihi da kyautarsa malgaisa ta jirrihi yadi wa lisani wanda hannu ma bai iya saka maka harshe ma bai iya saka maka fatar wani matashi ne ya taso ta min arda harrana da kafan harrana nan ne gare su ibnu taymiya ai fa ya ahala maraba maraba an ata da man kada ja ga wanda ya zo mana min harrana ina jin wajen farko farko da ba daga nan ne bayan ya kwashe su har abin da ya kashe ya tafiya وكان na الملازمة أثره وكان أثر غالبه أقول بقلبي يا كلمتك لهذه الملازمة أولا لزمة ابن تيمية في نفس ابن القيم الجوزية فشارك شيخه ابن تيمية يعي مشاركة وما لم يفعل في الذب عن المنهج السلفي وجنكار منهج المدرسه salafawa su ne annabi ala ra'asin sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ai wa hamala hayatahu ya ku dauki tusansa don balihi irin tabiya na duka cewa ba ya dauki tusan kawai don na cikin duniya suka ce kuma da aka haɗa su da shi wata haɗara min kulli tabi'iyyati ya famu 'yancin sa daga duk wani ɗalibanci ligayar kitabin lahi ba littafin Allah ba ko sabbatin rasulihi ya ce ne da fahimin salafi a kwalu ko a sauka ne a rahimahullahu وليس له bai da wani wuri bai dafa وليس له dalilin ba ونور ba. على غير ka gaya dafa to a إنك دافا تؤكد في الغالب in ya ga hujja a maliki a zai da hana in ya ga hujja a a zai dauki nan in ya ga hujja a ina ne inda wani ka suka rinjaya da hujja ina nan sai dai zama kalan ba ba ambale ba wa ne na nadira amma mafi yawanci yana da kasa ilal mazhabi zuwa mazhabansu الذي نشأ عليه حنبلية ولكنه ta jafaru wala dafi fi wujuhi kabilati bai dage da bai yi fito na fito ba akan karewa fi fi wujuhi kabilati bil mahamil jarida da ainihin hari mara kan gado ma'ana hari wanda ba da dalili ba ya tsaya ina kare mazabarsa ba da dalili ba kamar ya tsawal su ga yau mutambar hidina tunda shi na kuma ba ta kwatar maska hidina balla buttalahu min ko min mustanadi bi dalika ko abu hakihi yawancin dinke din tsakanka al adalci wal mayl ma da karkata tare da dalili hal kuma ala inda dalili yake to adamu tawili da rashin dogaro alal qili wal qali wa idza a kalam idan ya gano magana ke batin in yi ya dauko magana yana bincike tawwala nurbulahu ina tsawaita ainihin dingin bayanin ma'ana bayanin a ta bi ma lam ya ci da ba lokacin yi bayani ba ya zo ya bada wani ko ya haƙuri alƙalamin da ya kubce yi bayani yi bayani ga inda za shi wata magana ta jitta ko bai ta ƙoshi sai ya bar inda za shi sai ya bar nan bayanin din ya dinga ya dinga haka da na za shi daga wata yake baka kai alƙalamin ne ka kuce mu koma inda muka baya sai a tsora in ka gada maka na yi ka yanke wancan bayanin nan ne ake bihe zai yi wasaƙa ma yanke rahu lahu su dorin rajibina zai koro ma'ana ya zubo abubuwan da yin sharifu sodoro rajili na lahu zukatan masu sha'awa za su karkata gare shi za su buɗe fi aka zai mazahidihim ainihin an dalili su karfi matafiyansu a duka dalili a yi tafi da babban gaba irin wajen da abdullahab muhammad bin abdullahab ya dogara a kansa wa'azin muhasarar ilaihi barakatu mulazamatihi ina zaton wannan ya same shi ne albarka lizintar falishefi ni ibn taymiya fissar ra'i dan ra'i kiyami ba a abu da tsayawa tare da shi fi da shi. a duk wani ibtida'i da yin taymiya shiga tare da zai kai ma taba kulle su kwani aka za a yi ba ba aka raba su wa muwasatihi bi nafsihi da taimakon da rayuwarsa wa tsulu taraddudihi ilayhi wajen jumla a dai takaice fahuwa ibn qayyim al a ahadu man qama bi bisar sunna ɗaya ne daga waɗanda suka yi tsaye wajen yaɗa sunna da ja'awaha bainahu wa bainal ara'il muhtasa ya sanya sunnan nan ya sanya ta tsakaninsa da tsakanin ra'ayi da aka kirkira a kan jinna babban garkuwa ورحم الله ورحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا ومع هذا كله ضد ولنا كله فلم يكن ابن ابن كريم الجوزية رحمه الله نسخة سوى قبل من شيوخه من شيخه ابن تيمية بل كان متفننا عين فنونين دبن في علوم شتى باتفاق المتقدمين باتفاق المتبقى والمتأخرين تدل على علو كعبه وان إنا نونا عينه كورين كورين إدم قبضة mu da hausa muka ce kaurin wuya ko in an ce wani na da kaurin wuya ma'ana ya mallaki da su a ba in ma ilimi ko in ma mulki duk da za ka ce jan wuya ko ورسوخه في العلم وكيف يكون ابن قيد الجدية مرددا يا ماضي يا ميميت يتلسنا سنع صوت شيخه ابن تيمية قال كثيرا لطنا محاورة وهو ينكر التقاليد شيخ الإسلام يا مكة هذا كي تقليدي شباية تقليدي ويحاربه بكل ما أوتي من حول وقوة أنا matsaya a nan one name. eh in ya tashi magana au aba san garin tuna maka la ila au aba bil ula idan misalin an farko ya game ba shi ne farillan ba ko to au au ya ta ayyana ne mu gane magana in ne da itiyaɗi ya ba da jawabi ya warkar ka dai tau aba ko kalaba fi ba haka da wani magana yana ko ya wannan matsalar ya warkar da jama'a daga ita ya cika mata magana wa tsawwala zayulahu fi fi haka ya tsawwala zayulahu ya tsawaita fa'in magana. in yi ce ko zai haka sau muhammadu a bi malam ya ati bihi yanzu in dai ne ni bincike aka wata mas'ala wannan mas'ala ta bari masa bincike na daban to ko ya tashi zai kawo magana mai yawa yanzu da zai kawo muhawara ne ya tashi cewar da wanda ya tuba daga zunubi da wanda bai taɓa zunubi ba wahi wani katuna ko lokacin da ta nan ba ka nan ba ka zai shi kawar hmm, yayin da ka kalkul hukumi a tari ko da jira ta yi ba ya nan ba a ba ni kulubi ne ba tari ko da jira ta yi ka da ya ɗauke fara kawo muhawaran wanda wanda ya tuba da ba Allah na murna da shi saboda murnan kayan mutum da ya bata wanda Allah ya masa kaza menene kaza menene kaza ya ajiye shi sunan to amma kuma wanda bai taɓa sabo ba fa shi fa ka zuwa bai taɓa sabo ba bai yi kaza ba ya haɗa wata muƙabala shafu ba aka ɗauka ya ɗauko me kuma daga nan ya ɗauko da lailatul qadri da arafa ne yoni in kun tafi ba wa yaran aiki amma wannan hukuri yara sai dai malaman yaran bari bari cin na malaman kasu duk da ba ku irin wannan aiki da lailatul qadari da daren arfa dai ne da arfa da lailatul qadari dai ya ba an ka kuma ka kalla ba ka ce kaza yau sai ka duba ka ce shi ne ne ka kadar ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ita kuma arfa ka ba ce ba ce don haka kaza ce ya bi sai ka tsara wa'annan aka yi fama aka yi fama aka shiga aka fita aka shiga aka fita ya ce hukunci wannan sai dai kawai a ce a wani arfa ta fi komai a dare lailatul kadar ya fi komai

amma daga ta aka taho da shi da rizqu ka yi ina da ja yanzu na kwana watan ka kawo mana ran da aka fara na dare dai amma dai ba tun da karkar da kawo na kwanan watanni dai ina da ja har gobe ina bin gaba shi kuma kuma ne dan manta amma kai a nemo kabiru ba za a yi shi ƙarshen ta yana da kwalon wata lokacin ba ma yana shi ma lokacin ba shi ne ba ina hasan hasan ya mutu ai magana na lokacin taru a abin da kai yan yi shi a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 وزينا بالعلم وأقرنا بالتقوى وقبلنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين